wanda da ba ta yi miki hakan na ce ba komai kawai tana bani kulawa ne ran ya ɓaci ya ce wace irin kulawa kuma na ce tab ɗijan ai da baka nan na sha daɗi a bani abinci a baki wanka na manta rabona da yi amina ke min kaga yadda ta gyara min kai kuwa yana ta sheki da walƙiya da ƙamshi haka ma yaya kabiru shi ke yanke min farce da Papu ya daka man tsawa tare da miƙewa tsaye ya ce wani sabon munafunci suka tsiro da shi a kanki sun ga hantarar da suke miki bata yi tasiri ba sai kuma su koma janki a jiki don munafunci ke kuma ga ki wawuya ba ki da wayo tuntuni aminta ki bata yi miki wanka da baki abinci ba sai yanzu na tura baki na ce papa ni fa yanzu ma a ɗakinta nake kwana tun da ka tafi haushi ya kama shi kamar ya buge min baki amma yana tsoron fushina ya ce abin da nake so da ke shine ki daina shiga shirgin su ba ki ba kwana a ɗakinta kuma banda abinki ke da ɗakin kefe na kowa kyau da haɗuwa amma kike zuwa can kina kwana na ce papa kenan baka san daɗin da nake ji ba ne idan na kwanta a jikinta har wani ɗumi jikinta ke yi in baka sani ba takaici ya ishe shi ya ce to daga yau na hana na fice ina kuka na ce ni dai ba zan iya kwana a nawa ɗakin yanzu ba ni na saba da kwanciya kusa da ita ya rasa yadda zai yi da takaici amma ya ce zai yi maganin su duka to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ni kuma a ɗakin kakabinta na nufa yau na manta ina fushi da ita na same ta tana lazumi ganina a haka ya sa gabanta ya faɗi ta ce ke lafiya na faɗo jikinta ta ce wash za ki karya ni na ce papa na ya ce ba zan sake kwana a ɗakin amina ba ta ce kaji shiririta mutum da ɗakin uwarsa hana shi kwana a kan me yi shiru abinki zan gan shi ya dawo kenan da fitinarsa da ba ta karewa a kullum da ɗan ji daɗi na ce ki ce ya bada in ci gaba da kwana a ɗakin ta ce na ce ki yi shiru abinki kwana ɗakin yanzu kika fara na tashi na fita na koma ɗaki nan na kasa kunne ina jiran in ji ta fito ta same shi can kuwa na ji tana masa magana cewa take me yasa ka ce yarinyar nan ta daina kwana a ɗakin uwarta ya ce baban muntari na ga nata ɗakin ya fi na kowa haɗuwa a gidan nan amma ta je wani ɗakin kwanciya ai gani na yi idan ni ne ma ba zan iya bacci ba to kai ka ce ita kuma ɗakin uwarta ne ya ce baki fahimce ni ba baban mantari wai fa tare suke kwana har tana ce min tana jin wani ɗumi a jikin ita maryama idan ɗumin ya yi mata illa fa ta yi dariyar manya ta ce sharif kenan a ina aka taɓa jin ɗumin uwa ya zama illa ga ɗa to da take cikin nata fa me za ka ce da wannan shi ma kenan illa ce ya ce ni kan bana so wani tsurfa suka fito da shi na munafunci me yasa tuntuni bata ja ta suna kwana tare ba sai yanzu idan ba wani abun suke kullawa ba ita da ɗanta kaka binta ta yi murmushi ta ce ikon Allah wani abu za su kulla kuma banda alheri shari yata ce fa da kuma wanta eh ko ka manta ne ba fa matar uba bace. ce ya ce ai sun fi matan uba hatsabi banci a nan gabanki wani irin hantara ne da tsana ba sa nuna mata har ke ma kina faɗa akan hakan ta ce "Kuma menene da ba su yi mata ba kafin ka dawo ya yi shiru amma shi san bai amince da maganar baban mantari ba amma ya ce shi kam ba zai lamunci munafunci ba ko kaɗan da daddare muna cin abinci duka amma kowa da abin da yake sakawa a ransa na ce ni kan a bana abinci kamar yadda aka saba Papa ya carab ya ce matsonin in baki yar papa. Har da yar dariyarsa na kalli ami ita kuma bata daga idon ta ba sannan na kalli yaya kabiru shi ma abincinsa kawai yake ci. Sai na matso kusa da shi da yake akan danin muke ita kuma Binta tana ɗakinta. Ya ce ko kefa 'yan mata na? ya sami abinci a baki sai na motsa fuska ya ce menene da ƙyan na haɗe ya ce ko abincin ne bai miki ba a dafa miki wani sai a sannan ne abmi da yaya kabiru suka ɗago suka kalle ni ni masu nake kallo na ce ni kan ba zan ci naka ba ya batare ya ce sai nawa ne na nuna ammi ya ce to ba za ki ci ba na ce miki waɗannan ba ƙaunaki suke yi ba ta yaya tun da asuba ba a soki ba sai da rana ta take tukuna za a nuna wani salon yaudara gare ki eh ana nuna miki annabi kina runtse ido salsabila abinda suka ki daga baya kamar haɗin baki kuma in ce haɗin bakin za a nuna miki wani kulawan munafunci za a cuce ki kina cusa kai eh sai anan ne a ta yi magana ta ce karka manta duk wani abin cuta idan naga zai cutar da ita ni ce ta farkon gani sai inda karfi na ya ƙare bare ni da kaina a ce kuma ma ga wacce na tsuguna na haifa ya daki teburin abinci sai da na tsorata ya ce kar ki gaya mun zancen banza kina ƙaunarta ne ta ce na fi ka ƙaunarta saboda ni na sha wahalarta tun daga ɗaukar cikinta har ya katse ta tare da nuna ta da ɗan yatsa ya ce ƙarya kike yi munafukar Allah ina ce a nan nan kan teburin nan kike cewa da haihuwar irin ta garabarinta ko kin manta ne Maryama sai ga kakabinta a kanmu ta ce wai kai mai ke dabun ka ne sharif me yasa ko da yaushe ba ka kauna a zauna lafiya ne cikin gidan nan maryama fa ita ta tsuguna ta haifi salsabila ya ce amma ai ba ta ƙaunarta ko kaɗan babu muntari ta ce tafi can sha sha sha to ta fi ka ƙaunarta ya ce wa maryama ina ita da ta tsane ta ba ta son ganinta kaka ta ce kuma menene na ce maka ka kyale yarinya ta kwanta a inda ta ga dama ba na son dogon turanci yaya kabiru ya miƙe zai wuce bafu ya bi shi da uwar harara ya ce tsohon munafuki to na gano tuggun ku kai da uwarka shi ma ya wuce nasa ɗakin yana ta masifa ni kuma sai zara idanu nake yi ina tsoron kar a ce ba za a banni na ji ɗumin uwata ba haka aka tashi zuciya ba daɗi da sauri na shige ɗakin ammi zuwa can sai ga ta ita ma ta ce kin gaba ruwa na ki tashi ki tafi ɗakin ki ba na son fitinar ki na marere ce kamar zan yi kuka na ce ammi ke yi haƙuri da ke zan kwana ɗaki na yana ba ni tsoro ta yi murmushi ta ce da kike kwana ke ɗaya fa da ya ce kai amma da fa kika ce yanzu kuma na saba da ke ta shiga bayi ni kuma daɗi ya sa har da tsalle na yi a gadon washe gari papa sai ɗaure-ɗauren fuska yake yi amma ta dafa abinci ta bashi ya ci har dare sai ficewa ya abinsa can wajen karfe goma sha ɗaya ya dawo na yi bacci lokacin ashe da ya dawo ya shigo ɗakin ammi ya tashe ta ya ce ta biyo shi ɗakinsa abin ya ba mi mamaki saboda rabon da ya kira ta ɗakinsa kusan wata takwas sai kuma yau ta dai bi shi ɗakin ni kuma cikin dare na farka sai na lalube ammi na ji babu ita na tashi da sauri na kunna wuta na yi tunanin tana bayi ne na yi ta jira har wajen mintuna talatin sai na je kofar bayan na kira sunan ta shiru na buɗe bayan ban ganta ba na fito falon ta babu ita har babban falo bata nan kicin ma duk bata nan sai kawai na koma kofar fafa na shiga bugawa ina kiransa ya taso ya bude ya ce ke lafiya ne. na ce ban ga amina ba ne ka fito mu neme ta ba ta ɗakinta kuma na buɗe ina a gidan ba ta nan ya yi tsaki ya ce ki je kawai ki kwanta ba za ta ɓata ba na ce to amma ka sani ko sace ta aka yi muna bacci abin ya ba shi dariya amma ya dake ya ce wa zai shigo ya sace ta tana nan zuwa ki je ki kwanta a gadonta ba kin ce ɗakin ta kike son kwana ba yanzu na ce eh kamar zan yi kuka ya ce to ai sai ki koma ki tabbacin ki ko na fara hawaye na ce to ai ba ta ɗakin kuma ni a jikinta nake bacci ya ce to ki je tana nan zuwa na ce to na kalle shi cikin tuhuma na ce ko kai ka sace ta bai san lokacin da dariya ta subuce masa ba ya ce ni da matata a ce na sace ta ɗakin mijinta fa ta zo ya ce to ai ba ta ce min za ta zo ɗakin ka ba ya ce ikon Allah idan za ta je ɗakin mijinta sai ta nemi izininki na ce e saboda tare muke kwanciya ya yi shiru ya rasa mai zai ce min sai kalle ni ya ce to ita ma daga yau ɗakin mijinta za ta dinga kwana na fashe da kuka na ce me yasa tuntuni ba ta kwana a ɗakin mijin nata sai da na fara kwanciya kusa da ita ya ce tana kwana mana ya ce ni ban taɓa gani ba ko da wasa ya ce to yanzu kam da gaske za ta dinga te mijinta kwana raina ya ɓaci na ce to ni kuma ba na faɗa cikin kuka falon ya amsa har kaka binta ta buɗe kofa jin kuka na dama tana na filfili ne ganin mu a haka ya sa ta fito shi kuma ya koma tare da rufe kofar? ta so ta ce ke lafiya a daren nan me ke faruwa na ce ba papa bane ya ce wai ita ma a miɗakinsa za ta dinga kwana bacin tare da ni muke kwana ta ce oh ni binta ina ganin abu a gidan nan to ina fafan naki na ce ba ya gudu ɗaki ganin kin fito ba saboda kar ki masa fada? ta ce to zo mu je mu kwanta da ke a nawa ɗakin na ce tap ɗijan ba inda za ni ki je kawai ki yi riki ni ba zan kwanta ɗakin ki ba ki damu mutane da snoring ta ce ki ba sauro ɗaki na na ce ke ba sauro na ce ba min shari ne da ke to ba zai je ba zo abinki ki kyale fafanki da matarsa na ce ba za ni ba na ce ko ta yi lallashi na na kibanta ta ce to ni na koma na haka ta wuce abinta ni kuma na ci gaba da kuka har da ɗaga murya ba shiri a mata fito ta ce wuce mu je fitinanniya. na riƙe ta ta kwace hannunta muna shiga ta hauni da faɗa wai ba ni da hankali zan dinga ihu cikin daren nan na ce to ban ganke ba ne ai ta ce rufe min baki da baki ganni ba me zai cin yake a ɗakin na ce to me kika je yi a ɗakin fafa a daren nan na gaba ta kai hannu za ta buge ni na kauce ta ce ubanki na je yi ki kiyaye ni fa na ce to kar ki sake bari na dan allah amina ba ce komai ba ta kwanta abinta cikin takaicin muni da fafana shi ma da ya kira ta ashe cewa kawai ke ma daga yanzu anan za ki dinga kwana tun da abin iskanci ne da renan arziki ke ma ki ji bacin ran da kika sani ta ce to ai yarka za ka bata wa rai ba ni ba ya ce karya ne ke ce kika nemi ta dinga kwana da ki domin haka ba za ku kwanta waje ɗaya ba zan kuma gani mu zuba in kin san wata ai baki san wata ba ta yi murmushi ta ce to shikenan za ka gani shine can suka ji kira na da kuma buga kofa sai ta sa dariya ta ce ɗaya kenan shi kuma ya ce kwanciya ce dai ba za ku yi tare ba bari in je in ji damuwarta to shine muka yi ta fama da shi har kakabinta ta fito shi kuma ya koma saboda ba riga a jikinsa ta ce yaya ta haƙura ne ko in taso ya ce ba inda za ki ga baban mantari nan ya fito ya taɓi leɓinsa ya ce hmm kawai sai muka ji ihunta da buga ƙofa ya ja wani uban tsaki ya ce tashi wuce dama kun shirya hakan ke da ita amma zan yi maganin ku duka har ita salsabilar wuce karki tara min jama'a a daren nan to shi yasa ta fito da sauri cikin dariya amma gani na yasa ta gintse haka muka kwana kamar jiya kowa da nasa zancen zuccin washe gari kuma papu ya kira yaya kabiru ya ce in shirya ya kai ni wajen momi sharifa za mu hutu can ƙauyensu da mijinta da yarta ummi wajen kakanninsu daga nan za mu wuce ƙauyensu ammi daɗi ya kama ni na ceto ya ba da kuɗi a yi masa tsaraba haka ko aka yi na tattara kaya kamar mai gudun hijira har amina faɗa na ce mata akwai wanda suka yi min kaɗan zan kyautar a can ta ce eh, gaskiya ne allah ya miki albarka ya sake ɗore haka har abada na ce amin saraba sosai muka yi a mota ta muka tafi sai a ranar yaya ya taɓa shiga muna ta hira sannan yana ta min faɗa kan na fitine su a can banda dukan 'ya'yan mutane da neman tsokana a gari ƙauye ne sai ki sha duka a banza in gaya miki na taɓe baki na ce ni yaya ka san ba na tsokana faɗa sai dai ni kuma in an neme ni ba zan kyale ba waye shi ya ce to wallahi zaki jibgu ba ruwa na. sai na karshe sallah a kan lokaci da fatan kin gane na ce insha Allahu zan dinga yi muka isa gidan su momi sharifa suna ta munna gani na muka rungume juna ni da ummi ta ce iye ke ce haka dubi yadda kika girma tab har da rike haɓa ni kuma haushi ya kama ni saboda gani na yi sa'anni muke na ma ba ta kwanaki biyar amma dan rainin wayo ta ce ni ce haka amma na share na ce "Ai ke ce zan faɗa ma hakan dube ki kamar kaza gidan gona ita kuma kamar gyambo don ta fi ni son girma ga kuri da iya yi ta ce ba na son magana banza ni ɗin ce kaza gidan gona na ce oho ashe fa ta hausa ce to mu je ko kanwata na riƙe hannunta ta ce nisa ke ni kin ci kare ni wallahi baki san na gaba da ke ba na ma na haɗi don ba na son yaye ce daga zuwa na kuma ya yi min faɗa na ce na ce to ba na ce ki yi haƙuri ba sannan muka shige gidan ya dai na jin mu bai kula mu ba ta ce ki yariyan nan da reni kiki gaskiya ba za mu shirya ba ko kaɗan don ni ba na ɗaukar reni ko da wasa duk abin da take yi ina nan ina tara ta ta ɗan manta ni ne don ta ga ta yi ƙiba kamar wadda ta sha yis shi yasa take min rashin kunya amma zan gyara mata zama bari ya ya tafi can kuma ta ce wai ke don gidanku ina ta magana baki ji ba ne da ɗan saci kallon yayi kabiru don ta kai ni makura shi ma ashe don jin haka ya juyo ya kalle ni ko me zan yi ya ga zahiri raina ya ɓaci ya ce ke me yasa ba ki da waya zagi ne umi ta ce to yaya ba ita ce da raini ba wallahi tuntuni ina ta mata magana ta yi banza da ni ya ce to ai bata ji ki ba ne ta ce hmm, yaya kenan kai da kake nesa da ni ka ji bari